Ni sunana Yazila, kuma mahaifina shine sarkin garin Garmadam. Ku tambaye shi. Sunanka. Sunana sunanka. Lakaninsa sunanka. Kuma na fito daga garin Salmadan. sarkin garin sarmadan ta yaya aka yi kai baka zama wada ba Allah subhanahu wa ta'ala yana fitar da fari daga cikin baki kuma wanda ya isa hana shi ainihi ya kamata mu nuna musu jarumta ba kai ba baka ganin su mata ne kamar ni Sunanka in the land of myths and the time of magic. The destiny of the great kingdom rests on the shoulder of a young man. His name. Sunanka. Na samu miji, wannan shine mijin da ya cancanta a ce na aura. Ka kalli yadda mutanen nan suke babbaka mutum su ci? <laughs> This winter, Abdullahi Tarore Abu Fahad father. Ubangiji na shine ruwa, shine wanda ya umarce mu da mu dinga cinye mazajen mu duk ƙarshen shekara. To want to bring you a new blockbuster movie 2018. ka. Gimbiya ita kadai ta san garin Salmada. Ita ya kamata mu sa a gaba mu yi amfani da ita. Idan muka je mu cinye garin gaba daya mu murƙushe su wanda zai zama ba za a sake tunowa da su har abada. lallai an taɓo tsuliyar dodo dole ne mu yaƙi wa'annan mutanen dabba ta haɗiye ki ta cinye namar kikin mutu ya na ganki a raye ko dai fatalwar ki ce a gabana ka banna na auri gimbiya ya zira girgidan sarkin zamar kadam na rantse da ubangijin kowa da komai da halittar dan adam ce ta taɓa ni ƙarya da zalunci shike dakushar da mutum. To gaskiya idan irin wannan wazin zaki daga mani zan haƙura da soyayya. Allah ku bai isa ya tashi mutum mata ce ba. Rujuwa ya gaya maka lokacin da kakana ya samu matsala da babana ya rusa abun bauta ya gina wani. Don waste time. don be late. Sunanka. And don't be late. What a movie. Sunanka. producer Abdullahi Tarore and director Nura Mustafa Wai, the young wife.